Canum, canum. Assalamu alaikum wa matasa barkamu sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan tare da ni Fanta Shamsu da kuma Mutari Muhammadu ya ne mutare da dama. Hajiya Fanta barkan ki da yau. Barka ka dai alhamdulillah. Da me kika zo mana da shi? To Mutari yau zamu fara da gundumar gegima wacce ke karkashin jihar Difa inda matasa ke kokari wajen bunkasa al'adunsu na gargajiya. Sannan sai mu komo garin Doso inda zamu gabatar muku da wani matashi mawaki wanda aka fi sani da Mad Boy. Da karshe kamar yadda muka saba za mu rufe da filim na wasannin motsa ciki. Mutare domin kare matasan yankin lipta ko gurma daga fadawa ta'addanci da kuma gungun 'yan ta'adda ya kamata a lura da su, wato matasan kasashen Mali kenan da Burkina Faso da kuma Niger. Haka ne Fanta musamman ma matasan da ke rayuwa a cikin ƙauyuka, a cewar Fatuma Maiga ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar mata masu gwagwarmaya domin kwanciyar hankali a ƙasar Mali, ga tsokacin da ta yi wa abokin aikinmu Tanar Fude Ahmed. Ya kamata matasa su gane cewa ba sai sun ɗauki makamai ba za su kare muhallinsu a'a. Ina magana ga matasan ƙauye da kuma na birane don matasan karkara matasa ne da matasan birane suka tauye. Ku je wuraren taro za ku ganin matasa sun sha gayi tsakanin jirage biyu suna balaguro cikin duniya suna cikin zauren taruka tare da 'yan siyasa da sunan jami'an tsaro ko kuma ƙungiyoyi masu ɗaukar makamai suna amfani ana da rikici wani lokaci na tashin hankali sai su gina tattalin arzikinsu su zama masu kuɗi suna tura sauran matasa wajen mutuwa kowa ya kamata a tsara shi musamman ma matasan karkara dole a tattauna kan hakan a nemi hanyoyi kada a yaudare su idan ba a magance wannan matsala ba to akwai huda a cikin IAS. Mutari al'adun gargajiya suna daga cikin ababen da ke haɓaka zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummomi. Fanta idan muka leƙa gundumar gingimi matasa ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bunƙasa al'adunsu. Ƙarin bayani a cikin rahoton Maina Abdullahi. Matasan Ningimi suna ba da muhimmanci da daraja ga al'adunsu na gargajiya a cewar su wannan na taimakawa ga haɗa kai zaman lafiya da zaman tare. Wasu daga cikinsu sun bayyana matsayin al'adun gargajiya. A matsayina na matashiya riko da al'adu abu ne wanda yake kawo kwanciyar hankali da kuma haɗin kai da ci gaba musamman ma a wannan lokacin. Kira na ga sauran 'yan uwa na matasa shine a riƙe al'ada al'ada saboda yana da mahimmanci sosai. Al'adunmu gaskiya mu mun rike ta sosai gaskiya tana da matukar mahimmanci ma wanda bai riko al'adun shi ba a nan zan iya ce maka bai ma san tushen shi ba. A nasa bangare Muhammadu Isa daraktan matasa na jiha ina ganin cewa darajar al'adun gargajiya suna samun kiyayewa da kyau ta hanyar wasu ayyukan matasa. Matasa ba a barin su su kadai kullum ana son su rinka rabar tsofi domin su samu bayanai dangance da al'adu. al'adun ƙasar Nijar. Wannan al'ada ana kula da su saboda akwai raye-raye da ake yi a nan gingimi, rawa na bare-bari, tubawa da kuma kayan sakawa na Fulani bare-bari da tubawa. Ba mu yada al'adun ba, domin muhimmancin da muke baiwa waɗannan al'adu. Mutare aikin kabu-kabu a gundumar Falma yana daga cikin ayyukan da ke shan hankulan matasa duk da cikin shekarun da suka shuɗe ba su fiye ba shi ƙarfi sosai ba. Malama Fanta sun kai kimanin su hamsin matasa da suke wannan aiki. Tahiru Musa shine shugaban wannan ƙungiya ga tsokacin da yawa a bikiyar aikinmu Umu Umaru. Irgoyo wallahi alhamdulillah. Aikin mu gaskiya alhamdulillahi sai dai mutane ba su ci gaba ciki ba kamar yadda ya kamata domin a ƙauyen ba kowa ne ya san kabu kabu ba. Yanzu mun kai cikin shekaru hudu da muke a hannun meri. An yi lokacin da ba mu iya tafiyar kilomita arba'in daga gari saboda matsalar rashin tsaro. Amma yau alhamdulillahi muna iya yin tafiyar kilo ɗari da ashirin cikin daji kuma ba bisa manyan hanyoyi ba. Muna biyan bukatun jama'a. Ana ina da mutum talatin da uku amma shekaran jiya da muka yi kamfe suka sanya waɗannan sabbin riguna mun sami ƙarin har wajen mutum ashirin da bakwai. da iddu yan lasa bai Mutane sai kuma takaitaccen rahotonmu na wannan ranar Lahadin. Yau za mu gabatar muku da Mad Boy mawaƙi ne a garin Dosu. Fanta ai sunan shi na ainihi ana kiran shi da Amadu Ali Adamu Mad Boy. Ga rahoton shi tare da Nana Hadiza Hassan. A wannan zamani matasa da dama na kokarin shiga harkar kiɗi misalin wannan matashi mai suna Madboy Bashiga sunansa na gaskiya Amadu Ali Adamu Madboy ɗan shekaru 22 ne ya rungumi harkar kiɗi yau da 'yan shekaru. Abin da ya sa na shiga waka ni da abokanina ne muna kai mu biyar muna zuwa muna wasa na buga kwanko da waka. Haka ne har muka shiga rap. Waka tana yi min daɗi don haka ne na shiga. Ta dalilin kiɗi madubai ya sami damar yin balaguro ko ina cikin ƙasa ya ziyarci wurare da dama. waka da na fara yi mamata ce na yi wa. A cikin Nijar akwai garuruwa da na sani babban yaya na yana ƙarfafa min gwiwa. Amfanin da na samu jama'a da dama mun san su. Matashin ya dafa wa magajinsa Abdulaziz Umaru baya ne, kamar shi madboy ya zaɓi ya bar karatu don mai da hankalinsa ga kiɗi kawai. Kowa da abin da yake birge shi, shi waka ne ya fi mayarwa hankali. Ya tsaye ma karatu. Na ce masa yana ganin waka tana biya masa bukatunsa ya ce eh, to sai na ce Allah ya dafa mishi. Amadu Ali Adamu da ake kira Madaboy Bashiga ya fi sanya rayuwa cikin abin da yake shawa wato kiɗi maimakon zaman kashe wando kamar matasa da dama da suka kammala karatu. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shi tare da Mamman Adam. A filin wasannin motsa jiki na ranar Lahadi za mu duba halin sayan 'yan wasan Nijar da ke buga kasashen waje da kuma 'yan wasan da ke haskakawa a gida a watan Janairun shekara ta 2024. Dan wasan Nijar da ke bugawa waje Umaru Aliyu wanda an kafa sani da Bale ya bar Esperance de Tunis zuwa wani sabon club da ke kasar ta Tunisia cewa da Stade Tunisien. Wannan fitaccen dan wasan kwallon kafa na Nijar zai tsaya club din har zuwa shekara ta 2025 wani sayan dan wasa na daban kuma shine na masudi salifu da ya bar as duwan dan wasan mai tsaro ya sanya hannu kan shekara uku tare da club din kwakwab ta marrakesh da ke cikin zangon wasa na dudu na maroko a bangaren gida kuma esjn da koci haruna abdullahi ke jagoranta ta karfafa tare da zuwan 'yan wasan nijar guda biyu da ke buga kwallon kafa waje sune ne bubakar talatu wanda an kapsen da jego da kuma sumela danja da ke cikin event a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na wannan maraicin ranar lahadi to sake ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na wannan maraicin ranar lahadi mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku ya sake sauraron shi a kan lambar uku biyar kyauta tare da layan airtel